radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio bi hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da kowa cikin wannan fotowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku a cikin ta mu da yadda allah sun kunshi shirin na ko kun san sai kuma labarin wasanni sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu da muje dukkan waɗannan abubuwan da za su zo muku ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a gyara zama domin a fara jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 14 ga watan maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan sha'aban na shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku hijirar kamariya masu aure kuma san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da goma da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha ɗaya ga watan sha'aban shekara ta talatin da uku bayan hijira aka haifi ali ibn hussein babban ɗan imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a madina shine wanda ya kama da kakansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya amfana daga kasantuwar kakansa shine imam ali alaihi salam da mahaifinsa imam hussein alaihi salam ya kuma kawata kansa da kyawawan halaye da koyarwa irin ta addinin musulunci sayyidina ali bin hussein ana kiransa da lakabi na ali akbar ma'ana ali babba saboda kamanceceniya da ke tsakanin sunansa da sunan kanansa wanda kuma ake kiransa da ali ya bayar da gagarba gudunmawa a lokacin gwagwarmayar mahaifinsa mai daraja wajen yakar azalaman sarakunan banu umayya masu saurari kun san cewa shekaru 139 suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan maris na shekara ta 1883 karl marx masanin ilimin falsafa wanda ya kafa makarantar makisanci ya rasu an haifi karl marx a ranar 5 ga watan mayu na shekara ta 1818 a cikin dangin yahudawa a kasar jamus bayan kammala karatunsa a jami'ar bonn ya fara karatu a bangaren aikin jarida sannan ya karanci falsafa da tattalin arziki sannan ya rika buga mahankarsa da tunaninsa da kuma ra'ayoyinsa kalmat ya tsara gishikin gurguzu guda uku waɗanda suka hada da falsafar jari hujja tattalin arziki da kuma ilimin zamantakewa kuma ta hanyar nazarin tarihi da juya halittar al'ummomi makarantar marx da mabiyanta wadda ita ce tushen aƙidar gurguzu ana kiranta da marxism falsafar marxism da ta gina ne akan ɗaukar duk wani ci gaba na tattalin arziki da ma tarihi a matsayin sakamakon abubuwa na duniya kalmax yana adawa da tara jari a hannun mutane in tsiraru kamar yadda kuma yake adawa da tsari na mulkin jari hujja a cikin wannan aƙida ta kalmax hanyar samar da tsari na gaskiya ita ce kafa tsarin haɗin gwiwa a cikin tattalin arziki da ƙara daraja aiki da mai gurbin aiki da jari. radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 da 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin zuwa goma sha biyu da agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla ga labaran duniya. labarun duniya mai karantawa Mustapha Adam da farko ga kanunsu. an bayyana cewa jinginuwa da kasashen gabashi ko yamma ba zai kwatowa al'ummar iran haƙoƙinsu ba an kawo ƙarshen tattauna sulhu da ake yi a tsakanin gwamnati da 'yan tawayen ƙasar chadi a birnin doha na ƙasar qatar wani ɗan wasan lantanis na ƙasar masar ya yi wa duniya tuni akan halin da al'ummar Falasɗinu suke ciki na tsawon shekaru 74 to yanzu sai a ga zama domin a saurari cikakkun labarin an bayyana cewa da zarar amurka ta amince to za a kulla jejeniyar nukiliya kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id khatib zade ne ya bayyana haka yau litinin yana mai cewa matakan da biden yake ɗauka dangane da batun jejeniyar nukiliya ɗin ba su da bambanci da irin waɗanda trump ya rika ɗauka a baya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ta iran ya kuma ce a kowace rana amurka tana fito da wani sabon batu wanda yake cin karo da manufar tattaunawar saboda zatanta za ta iya kashewa iran gwiwa a shekara ta 2018 ne dai amurka ta jange daga yarjejeniyar nukiliyar iran da a halin yanzu kuma take jan kafa wajen sake farfado da yarjejeniyar babban sakataren majalisar kwal ta tsaron kasar iran ya ce jinginuwa da kasashen gabashi ko yamma ba shine zai kwato wa al'ummar iran na haƙoƙinsu ba babban sakataren majalisar kolin ta tsaron ƙasar iran ali shamkhani ya ce abinda iran ta koya daga shekaru fiye da arba'in na juyin halin musulunci shine cewa dogaro ko jinginuwa da kasashen gabashi ko yammacin duniya baya kwato wa kasashe haƙoƙinsu ko ba su tsaro alisham kani ya ci gaba da cewa fagen daga da kuma diflomasiya su da ginshiƙai biyu na samar da ƙarfi a jamhuriyar musulunci ta iran kuma ana yin amfani da kowane daga cikinsu a cikin wurin da ya dace domin kare manufofin ƙasa aƙalla 'yan sahiyoniya goma ne suka halaka da kuma jikata sanadiyar harin da iran ta kai a sansaninsu da ke ƙasar iraki wata majiya ta shaida wata shatar birnin ɗin al'ala mai watsa shirye-shiryenta da larabci daga nan tehran cewa har da makamai masu linzami da dakarun kare juyin halin musulunci na iran suka kai wa ɗaya daga cikin cibiyoyin 'yan sahiyoniya da ke yankin arbin na ƙasar iraki yana a matsayin mayar da martani ne akan harin 'yan sahiyoniya na bayan nan majiyar ta ci gaba da cewa harin ya yi sanadiyar kashe da kuma jikkata 'yan sahiyoniya da suke cibiyar an ga jiragen sama masu saukar angulu suna jigilar gawaki da kuma waɗanda suka jikata jami'an ƙungiyar leƙen asirin haramtaccen ƙasar isra'ila ta mossad suna amfani da wurin da aka kai wa harin domin gudanar da ayyukan na kitsa makirce-makirce a wannan yankin to ta da radio biyu wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an kawo ƙarshen tattaunawa sulhu da ake yi a tsakanin gwamnati da 'yan tawayen ƙasar chadi a jiya lahadi ne dai ɓangarorin gwamnati da na 'yan tawayen ƙasa ta chadi suka yi zaman tattaunawa a birnin doha na ƙasar qatar taron na jiya dai ya zo ƙarshe ne bayan da ɗaya daga cikin ƙungiyar 'yan tawaye su 44 suka fice daga cikin tattaunawar kasar qatar ta gaito dukkanin kungiyoyin tawayen kasar chad su 44 da kuma wakilin gwamnatin injimina saboda a gano bakin zaren yadda za a sulhunta tsakaninsu gabanin fara taron kungiyar tarayyar afirka ta yi kira ga bangarorin da su yi kokarin cimma matsaya saboda kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar tasu. taron na jiya ƙasar qatar yana a matsayin share fage ne na taron haɗin kan ƙasa da za a yi a can birnin injimina a cikin watan mayu na wannan shekara wani ɗan wasan lantanis na ƙasar masar ya yi wa duniya tuni a kan halin da al'ummar ɗin suke ciki na tsawon shekaru 74 ɗan wasan na ƙasar masar mai suna ali faraj ya ce shekaru 74 kenan al'ummar falasɗinu suna cikin wahala ƙarƙashin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila dan wasan na ƙasar masar wanda ya lashe gasar lantanis a birnin london na ƙasar birtaniya ya yi jawabi a gaban dubban masu sha'awar wasan yana cewa yin wannan magana zai jawo masa matsala amma kuma wannan shine gaskiya da hakikanin abin da yake faruwa ƙasa kuma yanzu ana cakuɗa tsakanin siyasa da wasannin farad ya ci gaba da cewa taso da wannan batu ba abu ne wanda ƙasashen yammacin duniya suke son ji ba sannan ya ce a wannan lokacin dukkanin duniya tana tausaya wa al'ummar ukraine saboda ya kasu da rasha take yi don haka ya zama wajibi mutum da cewa falasɗinawa su ma suna cikin wahala. to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu sai a gaya zama domin a ji shirinmu na gaba wato labarin wasanni labaran wasanni matasa a sauran masu shawara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum mu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na labaran wasanni shirin wanda cin same kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fata masu sun ci da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To yanzu kuma ba ta ɓata lokaci ba barin fara da nahiyar Afirka inda ku cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta mata ta ƙasar Ghana ta wannan rawar gani inda ta yanki tikitin halartar gasar ƙwallon kofin duniya ta mata wadda ƙasar Costa Rica ta ɗauki bakunci a wannan shekara bayan ta yi nasara kan ƙasar Ethiopia da ci uku da babu a gasar da suka buga na zagayen ƙarshe tsakaninsu. su. a ci gaba da gasar confederation cup na afirka da ake bugawa kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta zenako ta sha kashi a hannun al'ahali tripoli da ci uku da biyu sai kuma cotton sport garwa ta yi kunnen doki da tv mazambe biyu da biyu simba sc ta lasa pr barkane da ci ɗaya da babu yayin da asec mimosas ta casa usgn da ci biyu da ɗaya yanzu aka dai a rukunin a pyramids fc ita ne da a saman tebur da maki tara sai alhali tripoli da maki shida a matsayin ta biyu a rankunan biyu kuma al tripoli ne ke da maki bakwai sai kuma orlando pirates da maki shida a saman tebur yayin da tui mozambe da maki shida a rukunin c otoho do oyo tana da maki hudu a rukunin d kuma rs barkani ce da maki shida a saman tebur sai kuma simba sc da maki hudu a matsayin ta biyu. to yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya kuma a nan kasar iran domin jin irin wanda ake toya a bangaren wasanni inda za ku ji cewa 'yan wasan taekwondo na kasar iran guda uku sun samu lambar yabo ta zinariya a kasar tankuma cin kofin shugaban kasa na yankin asiya da aka gudanar wakilan kasar iran guda uku sun samu lambar yabo ta zinariya a wasan da suka tsakanin su da 'yan wasan taekwondo na kasar jordan majid jaj musil mai nauyin kilogiram 54 da kuma amir hussein mai nauyin kilogiram 74 sai mehran barkudori mai nauyin kilogiram 87 tawagar 'yan wasan taekwondo din ta samu lambar yabo ta azurfa guda biyu da kuma ta gulla guda hudu a ranar farko ta wannan gasar bayan lambar yabo ta zinariya guda hudu da ta samu a ci gaba da gasar kwallon kafacin kofin zakaru na kasar iran kuwa bako na 23 ranar amis mai zuwa ne za a buga wasanni tsakanin aluminium arak da tarakto sai kuma fulat ke ce rani da fajisifosi yayin da Stefan za ta ci rain da Gulhar Sirjan ita kuwa Police ta kara da Istiklal. Har yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Istiklal ta ce akan gaba da maki 54 a saman tebur sai Fes Police mai yi mata da maki 48 a matsayin ta biyu yayin da kuma Isfahan ke da maki 41 a matsayin ta uku. yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar Turai da ku ji wanda ake toyawa. Dan wasan LC Romelu Lukaku mai shekara 28 da haihuwa a shirye yake ya amince wato a zaftare masa albashi don ba shi damar ya koma zaman aro a Inter Milan. Lukaku ya wana takaici da yadda wasu ke ganin ya yanke wannan hukuncin ne saboda halin da Chelsea ta tsinci kanta a ciki yana mai cewa ba shi da niyyar bankwana da kulob din baki daya a yanzu. ta kuma da Birtaniya ta saka wa Roman Abramovich ya hana shi sayar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Yunkurin nasa na sayar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ya tsaya cek sakamakon wato tahunkumin da Birtaniya ta saka wa Bologna din dan kasar Rasha ne a matsayin martani ga matakin Rasha na mamaye kasar Ukraine. Attajirin ya saka Chelsea a kasuwa ne bayan barazanar da aka yi masa na sanya masa takunkumi daga bangaren wakilan Birtaniya. Matakin da aka dauka na hana shi ta dukiyarsa wanda ya hada da chelsea na nufin kungiyar ba ta iya sayar da tikitin shiga wasanni ba an ɗauki matakin ne saboda a hana mr abramovich samun kuɗi da kungiyar kazalika za a rufe shagon sayar da kayayyakin na kulob ɗin manchester city ta tsallaka zagayen wasa kusa da daba na ƙarshe a gasar zakarun nahiyar turai da cewa ta tashi ba tare da samun damar zira kwallo ko da guda ɗaya ba a ragar sporting Response. tun a wasan farko na zagaye na goma sha shida city ta yi wa sporting lipson shiga wuri inda ta zazzaga mata kwallaye har biyar a raga kuma a gida kuma babu wata alama da ta nuna sporting za su iya zare waɗannan kwallaye sun tare 'yan wasan ne a baya domin gudun kada a ƙara zazzaga musu kwallaye masu yawa abinda bai baiwa ƙungiyar ta pep guardiola damar jin rakamar wasan baki ɗaya ba kenan real madrid ta kora psg gida a gasar zakarun turai cikin yanayin ban mamaki dab da tafiya hutun rabin lokaci ne kaliya mpepe da ya ci madrid ɗaya a paris ya ƙara jefa musu wata ƙwallo a minti na talatin da tara ɗan wasan da bai fi shekara 23 da haihuwa ba ya zama na uku cikin waɗanda suka fi jefa ƙwallo a matakin gasar zakarun turai inda yake biyewa ronaldo da messi to masu saurare duka duka iya abin da suka sun shirin gan lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan a tare mu a shiri na gaba don jin mu da kusa da labaran a makafin nan amma don wani sallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.cb1.ng domin jin mu da kusa da labaran da shirye-shirye muke yadawa a shafukanmu na sada zumunta to ma saurare an nake cewa a zama lafiya. to madalla ga aminu ibrahim kyabu ya nisa ba dauke da kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kun sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirye ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa domin nishaɗantarwa da kuma gamsuwa a yau ma muna ɗauki wata waƙar wannan waƙar da marigayi muhammad nuyi ya gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita wanda zai zo muku daga nan rediyo voh hausa da ke ƙasan tv hausa da ke ƙarƙashin tv hausa hiran بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده دمد بردمد تا های عشق پرکشان تا بینشانهای عشق گفتم، افتاده در پایش زندگیست رویای زیبایش گل بر سرم تا ابد یاد تو را میبرم بردمت تا کهکشان های پرکشان تا بینشان هایش گفتم افتاده در پایش زندگیش رویای زیبایش marigayi muhammad nuri ke aka saurara a cikin wakar da ya gabatar mana mai taken taurari na musamman da fatan kun nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan ne za mu jalin zamun shirin da yake lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar wakar. kuma za a yi ci gaba da biyar shirye-shiryenmu da muke watsa muku a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng بر بام جان پر زدی همچون نور بر دیده بنشاندمت yanzu kuma ga takaitattun labarin duniya an bayyana cewa da zarar amurka ta amince to za a kulla jejeniyar nukiliya kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id khatib zade ne ya bayyana haka yau litinin yana mai cewa matakan da biden yake ɗauka dangane da batun yarjejeniyar nukiliya ɗin ba su da bambanci da irin waɗanda trump ya rika ɗauka a baya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ta iran ya kuma ce a kowace rana amurka tana fito da wani sabon batu wanda yake cin karo da manufar tattaunawar saboda azatanta za ta iya kashewa iran gwiwa to da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Thank you. Thank you.